Jama'a salamu alaikum. A bidiyon nan da nake son na yi ina son yi shi ne akan abin da ke faruwa a jihar Kano. Mun ga yadda mutanen Kano suka fito suka yi zaɓe, suka zaɓi wanda suke so. Kowane ɗan Najeriya ne, ɗan Najeriya ne idan mutane suna son su yi adalci a faɗi gaskiya, kuma kun san an ce gaskiya a faɗe ta da wando. NNPP wato uh, jam'iyyar su kwankwaso kenan ina jin nnp su ake ce musu ko don allah ba faɗa daidai ba a yi haƙuri nnpp sai suka ci wannan zaɓen fi sabilillahi kowa ya sani kowa ya gani yadda mutanen kano suka fita suka zaɓe su ko a shekarar 2019 da aka yi zaɓe mutanen kano ba su zaɓi ganduje ba shi abban nan suka zaɓa abban yusuf ko ina jin sunan shi shi suka zaɓa suka fito suka yi zaɓe fi sabilillah aka yi musu yaudara aka hana su zaɓen da suka yi aka zo aka ce wai ina ne INEC suka ce sun yi an kansilin zaɓe kaza da kaza a je a koma a a maimaita a yi wane ne aka fito mutane sun za a fito a yi zaɓe aka kawo su 'yan daba ne su menene mun ga inda aka yi ta ɗaukan ana ɗaukan akwatunan zaɓe ana aka yi ta abubuwa iri-iri facakan abubuwa aka danne musu aka danne hakkin mutanen Kano suka haƙura suka rungumi ƙaddara dama idan abu ya same ka askana musulmi ko musulma ya ka rungumi ƙaddara ta abin da Allah ya sai a ɗauke a ɗauki haka na mutane su tafi suka rungumi ƙaddara aka zo Allah ya kawo mu shekara 2023 zaɓe kuma ya zo mutanen Kano suka fito suka yi zaɓen nan wai shine yau a ce an waye gari kotu na son ta juya zaɓe abin mamaki abin abin abin al'ajabi abin kunya abin haushi duk ka rasa abin duk wani emotion ne ma za ka nuna wai su fito kiri-kiri da rana tsaka da rashin kunya da fitsara wai su kalli mutane a ido don an raina jama'a an mai da mutane ba mutane ba a ƙasar nan an mai da 'yan siyasa wai su suna ganin wai su suke su suke mulka mutane yadda suka ga dama su yi facaka da mutane su hahaka mutane su yi magaganin da suke so su abin da suke su abin da suka ga dama ganin suke ba ba wanda ya isa ya taka musu gaba da gaban ta aljani ya taka wata wata ran za su je a kansu wai shine yanzu ake son wai a juya zaben da aka yi fi Ga shi a court ta fito ah, abin da dinta judgment din da ta ba hukuncin da ta bada akan abin da aka yi abin da suka faɗi ya babbanta da abin da suka rubuta wasannan su ce wai a'a wai sun yi kuskure wani irin kuskure ne wannan kuskure wannan a rubutu ka yi kuskure wai ba layi ɗaya ba layi bi paragraph guda uku wai duk gaba ɗaya kuka yi kuskure most likely abin da ya faru sun riga sun rubuta abin da ya kamata sannan aka zo ko an ko biyan su aka yi ko menene aka yi Allahu ya alam ko ya aka yi ko ko abin da tsawa aka musu kuɗi ne menene aka zo aka canza to suka je suka karanta to sun manta cewa a rubutan ba su yi abin nan ba sun yi certified true copy ai to certified true copy ai shine din abin tunda me certified true copy abin da aka tabbatar cewa wannan shine ainihin magana ba wai wanda aka faɗa da ba wai yanzu wai ana kallo kirikiri wai ana su a yi wa mutanen Kano ha kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai mulki wai mulki shine mutane suke wannan abu ake kashe mutane wai dan a shiga a shiga mulki mutane suke duk abin da suka a bada cin hanci ayi wane ne wai dan a samu wani karakar mulki mulkin da muke mutum idan kana da hankali idan kana da abin tsoro ne ma ba ma ka so ka kusa da shi ba don me don yadda illan da ke idan baka yi abin da idan baka yi abin da ya kamata ba idan baka yi daidai ba wai shine sai ga mutane wai har ana tauya ana eh, ni har na ma abin da zan ce wai shine yanzu mutanen Kano wai shine wai za a ana son yancin su dai a kwace musu zaben da suka yi a kwace yadda aka musu 2019 a dawo kuma 2023 a sake yi wai wasu ganin suke a yanzu ko kawai su sai abin da suke so ganduje ana khadimul islam khadimul islam khadimul islam ina ina wannan ne khadimul islam musuluncin kenan adalcin kenan musuluncin kenan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada Allah ya Allah kaka sa abin duniya ta rufe mana idanu duniyar nan da za a bata yau ko gobe yau ne ko gobe kowa fa na kan hanya wai shine wai ake duka wa'annan abubuwa to kotu supreme court kam supreme court kar ta jefa Nigeria cikin wani halin sun saba suna yi sun daɗe suna ta yi abubuwa tun daga abin nan presidential election da sauransu duk suna abubuwan da suke ga dama wannan dai na 'yan kano ɗin nan wannan na 'yan kano kirikiri gashi abin ana ta yi su plateau ne su ina ne duk wai ana caccanza abin ana ba apc anya hmm wanda bai ji bari ba ya ji gogo ni ina magana sai a ce Aisha kaza Aisha Aisha Yusufin nan kaza da kaza wane ne menene kaza da kaza wane ne abin kenan tun ana abin da tun tun ana magana tun tun 2014 nake magana akan corruption din da ke eh, eh, judiciary masu zakin ka su zage ka masu wane sai wane ba sai an taɓa mutum sannan yake san ce eh ashe fa daman gaskiya take faɗi a'a ga mun nan dai ga mutane dai ikon Allah sai kallo wai mutane kirikiri su zaɓe wasu su fito a danne a canza ana gani kirikiri ana kallo sai a juya zaɓe hmm. ikon Allah sai kallo